wannan sai da abinci ya zo daidai da lokacin shi la'akari da irin halin matsi da al'umma ke ciki madan abbas usaina ita ce shugabar kwamitin sai da abincin a shiya ta uku ta bayyana mana yadda tsarin nasu yake tsarin rabon mu dai yanda yake aikin san barkarci ne kamar bankin ko unguwa unguwa ne yaya tsarin sai da wani yake tsarin sai da tiya dala tamanin kowa kuma sanki mai zir ne kenan tiya biyar mm. za a bashi Bukwa mm. aiki da wannan ko a ba mutum goma tiya goma ko tiya biyar ko tiya ishirin ruwan ku da shi a wannan mu ba ruwanmu da shi kawai da tiken da ka zo da shi ake aiki mm. ku fuskanci wasu matsaloli ba tun da kuka fara in ba dai ba zama da jama'a a hankali amma ba matsala aiki yana tahiya ganin halin tsadar rayuwa da ake ciki jama'a ta yaba da wannan rahusa sarat a fiya biyar ce ma kadai nake so alhamdulillah an gode mishi shi gwamnati rashida ya yi kyau ya yi kyau mhm. an to siya ma talakoki mhm. eh gaya dai na zo zan saya dai halima wannan abu Allah Allah mu je ya muku albarka Allah sa an mizani a wani irin jin daɗi kuɗin ɗaya ka samu biyu yi kika da daɗi sunana awa, alhamdulillah mun ji daɗi wannan abu da gwamnati ta kawo ake saida mutane talakawa da rahusa ta tiya biyar ce ta dawon masara. Ni ce Hajiya Maryama. Wannan sai da rahusa ta zo mu da alheri ta zo mu da albarka. Gwamnati ta kyauta gwamnati mun gode mata. A irin wannan taimako 'yan horar hula na sa ido don ganin yadda abin ke tafiya. Maman Rabi'u dan kungiyar horar hula ne na MPCR ya ce suna bi sau da kafa. Eh tsari sai mu ce an gode Allah abubuwan suna tafiya daidai. Amma akwai matsaloli dama ko ne ya taso muna kashe wuta. Wow, tun da dama miye matsayin mu anan dama wannan ne. To kamar abincin da aka kayyade kuna ganin kamar zai isa mutane? A'a gaskiya bai isa. abinci wannan wanda aka bai isa sosai ma hayan kara paske mutane cikin matsala suke fiye da yadda baka tamani wasu ba su da kuɗin sayan ji shine matsal babban matsalai kenan gwamnati miye ya kamata ta yi gwamnati ta kokarta ta ƙara yawan tonashi ɗin da take ba kowace gunduma don talaka su samu su su ci muriya abu. Sai dai aka ce gwanin wani karkataccen wani. Wasu jama'a sun koka inda suka nuna rashin jin daɗin su kamar haka. Aliran da sai dai kamar wanda ake wakilta su sai da ma mutane. Akwai problem sai an duba gaskiya fi sabilillah. Suna na Hawwa'u. An mu rahusar wannan gaskiya ba mu gane ba. Tun shekaran shi muke zuwa muke zauwa. Nan kaf wannan da kike ganin su da zama na sosiki. An ce mu zo za a sai da mu hatsi da rage. Yau kwana na uku kenan. Tiya biyar biyar ce aka ce daga tiya biyar wani ba a karawa tiya biyar ma ga ta yanzu kwana uku kana zawa kai baka tsaya ba kai baka samu ba wallahi akwai matsala sunana sa'adiya su bamu sai ma'aikata ma'aikaci yayi da makamashi su ma dai masu unguwanni da ke wakiltar jama'a sun ce ba su gane tsarin ba cewar abdurrahman jibrullu baruma na unguwar jagindi da adam haruna baruma na unguwar gawan wali yanzu a ce hatsin da aka kawo ma talaka za a dinga ba shi tiya bilbil kuma a dinga cewa wani sarbis wane ne a ba da tiya tamanin sarbis wane ne tiya wane ne shine ke bata mana rai a cikin wannan hatsin in ba dan ba talaka gwamnati bai kawo shi sunana adam haruna barin ma ne na ganwali karce don ka na talakawa ne na talaka ne ina gani ko in na ma'aikata ne can ake canza a kai ma ma'aikata wani insko tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar.